Ƙungiyar Amnesty International na daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suke Allah wadai da har-haren da aka kai a kwanan nan a arewacin Najeriya. Cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi, ƙungiyar ta nemi hukumomin Najeriya da su ɗauki matakan gaggawa wajen kawo ƙarshen har-haren 'yan bindiga a kudancin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya. A ranar Asabar 'yan bindiga ɗauke da manyan makamai suka farwa a ƙauyen unguwar wakili da ke yankin zangon katab suka kashe mutum sha biyar, mafi akasarinsu mata da yara ƙanana. cikin shekaru da dama wannan yanki ya sha fuskantar rikicin manoma da makiyaya lamarin da ke haddasa asarar dubban rayuka ƙungiyar ta amnesty ta ce an kashe akalla mutum 366 tsakanin watan janairu da yulin shekarar 2020 aminu hayatu shine kakakin ƙungiyar ta amnesty international uh, uh, ya ce hukumomi suna nuna gazawa wajen hukunta waɗanda suke kitsa waɗannan har-hare abin takaici ne oh, idan aka yi la'akari da cewa an jima ana kai ire-iren waɗannan hare-hare san ba za mu lamunci hakan ba uh, rundunar 'yan sandan jihar ta kaduna ta ce tana kan gudanar da bincike amma sakamakon binciken farko ya nuna mata cewa har na ɗaukar fansa ne bayan da aka kashe wani makiyayi yayin da yake kiwo a kwanakin baya kakakin 'yan sanda muhammad jalige bai amsa waya ba a lokacin da muka tuntuɓe shi kan wannan lamari mai magana da ya kungiyar ta amnesty international hayatu ya ce hukumomi sun sha cewa suna gudanar da bincike amma shiru kake ji the position uh, uh, yace kullum matsayin gwamnati ita ce ana kan gudanar da bincike amma babu wata rana guda da aka faɗa mana sakamakon binciken da suke ikirarin suna yi hakan kuma abin damuwa ne domin yana ƙara masu kitsa waɗannan hare-hare kwarin gwiwa uh, najeriya na fama da matsalolin tsaro ta fuskoki da dama waɗanda suka hada da hararen ta'addanci garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da kuma faɗan ƙabilanci a wani hari na daban da aka kai a ƙarshen makon da ya gabata 'yan bindiga sun kashe akalla mutum ashirin a jihar katsina da ke arewa maso yammacin najeriya a cewar 'yan sanda isa gambo shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta katsina ya kuma ce tuni hukumomi suka maido da zaman lafiya a yankin da lamarin ya faru came all along uh, from uh, uh ya ce uh, maharan daga zamfara suka fito a kan babura uh, suka shiga cikin katsina ko da yake al'ummar yankin da 'yan sanda da sojoji da sauran jami'an tsaro sun yi kokari wajen daƙile harin har jirgin sama maka tura sai dai mutum ashirin sun mutu wasu kuma da dama sun jikkata a watan da ya gabata ne miliyoyin 'yan najeriya suka gudanar da zaben shugaban ƙasa yayin da wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Buhari ke shirin karewa bayan shekaru takwas. Jama'a da dama za su zira wa magajinsa ido don ganin yadda zai shawo kan matsalar ta hare-hare a Najeriya.